This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan auna lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a biyar ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai. To Ibrahim yau Juma'a sojojin Isra'ila sun ce sun kaddamar da ayyukan yaki da ta'addanci da suka hada da hare-haren sama a birnin Janin da ke yammacin gabar tekun Fasha. Firaministan kasar Hungary Viktor Orban ya kai ziyara Moscow inda zai gana da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a wata ziyarar ba sabon ba. Sannan shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya zubar da muhawarar da suka yi da abokin karawarsa Donald Trump a makon da ya gabata. Sai dai kuma zai ci gaba da neman tazarci a wa'adin mulki na biyu. To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa gobe asabar gwamnatocin mulkin sojin kasashen Nijar da Burkina Faso da Mali za su yi taronsu na farko a ƙarƙashin ƙungiyarsu ta aes tun bayan ficewarsu daga ƙungiyar ecowas mu samu mu samu incin mu daga horon shi da ta jima tana mu mulkin mallaka mu samu dama ta zuwa mu sha'anin kasuwanci da kasar da muke so kuma yadda muke so kuma in mun samu kudaden mu wani dola wani euro ba sai mun biyo ta horon shi ba sannan za kuma a ji cewa a wani abu mai kama da sako ga masu neman rage ikon sarkin musulmi jama'a sun yi da fifi fiye da yadda aka saba gani don tarbar mai alfarma sarkin musulmi na yanzu alhaji sa'ad abubakar bayan dawowarsa daga abuja Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari wanda Madina Dauda ta shirya wanda kuma zai sake kai ku masarautar Oke ta karamar hukumar Karu ta yankin birnin tarayyar Najeriya Abuja. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Yau Juma'a rundunar sojin Isra'ila ta ce tana gudanar da ayyukan yaƙi da ta'addanci da suka hada da hare-haren sama a birnin Janin da ke yammacin gabar tekun fasha. Hukumomin Falastinu sun ce an kashe mutane biyar a hare-haren. hukumomin sojin isra'ila sun ce jami'anta sun yi wa wani gini da mayakan suke buya a ciki kawunya sannan sauran sojojin kuma suna ta musayar wuta yayin da wani harin sama ya ritsa da wasu mayakan a yankin ma'aikatar lafiyar falasini ta ce an kashe mutane biyar to sai dai kuma bata yi bayanin sunayen mutanen ba babu wani ƙarin bayani da ya sake fitowa daga bangarorin a bayan nan Firaministan kasar Hungary victor Orban ya isa birnin Moscow inda zai gana da shugaban kasar rasha vladimir putin a wata ziyarar ba sabon ba da wani shugaban kasar turai ya kai a rasha tun bayan da ta fara mamayarta a ukraine sama da shekaru biyu da suka gabata ziyarar na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da oban ya kai wata ziyarar ba ba zata makamanciyan wannan zuwa ukraine inda ya gana da shugaban kasar volodymyr zelensky sannan ya yi wa ukraine ta yin duba yiwuwar amincewa da yarjejeniyar tsage ta bude wuta tsakaninta da rasha ba tare da bata lokaci ba orban wanda yake yi wa kallon babban abokin hulɗar putin a tarayyar turai ya yi ta hanawa da jinkirtawa ko kuma shashantar da duk wani yunkurin tarayyar turai na tallafawa ukraine da kuma wato kakabawa rasha takunkumai a sanadiyar yakinta da ukraine babban jami'in watsa labaran auburn ya faɗawa kamfanin dillancin labaran hungary mti cewa ziyarar da auburn ya kai rasha wani yunkuri ne na sasanta tsakani shugaban amurka joe biden ya ce ya zubar da muhawarar wato muhawarar da suka yi da abokin karawarsa donald trump a makon da ya gabata sai dai kuma ya ce zai ci gaba da neman tazarci a wa'adin mulki na biyu bukukuwan hudu ga watan yuni a shekarar kakar zaɓe akasari lokaci ne na gangamin kishin ƙasa inda magoya baya suke karkaɗa tutar ƙasa sai dai a bana babu ɗaya daga cikin manyan 'yan takarar da ya fita yakin neman zaɓe bayan muhawarar da suka yi makon jiya inda shugaba joe biden ya yi ƙoƙarin kauda shakkun magoya baya a kan wato bayan shi bayan rashin ƙoƙarinsa a mahawarar sannan babban abokin karawar shi donald trump kuma bai yi wani yunkurin da hankalin mutane don ƙalubalantar abokin karawar tashi ba. a wata hira da tashar rediyon wisconsin walk ta yi da shi a kan bukukuwan hudu ga watan yuni biden ya ce bai taɓuka wani abin a zo a gani ba a wurin muhawarar da aka yi a ranar alhamis ɗin da ta gabata uh, uh, ya ce ban yi rawar gani ba na tafka kuskure sai dai kuma abin da mahaifina ya koya min shine idan mutum ya faɗi to ya yi ƙoƙari ya tashi ya ci gaba gangamin yakin neman zaben biden na kokarin ganin cewa manyan gwamnonin jam'iyyar da suka hada da gwamnan new york kati hochul sun sake amincewa da dan takararsu to an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar niger inda gwamnatocin mulkin sojin niger burkina faso da mali ke shirin taronsu na farko a ƙarƙashin ƙungiyarsu ta aes tun bayan ficewarsu daga ƙungiyar ecowas salabarma ma gare ka sanarwar fadar shugaban majalisar cnsp na cewa kaftan ibrahim traore na burkina faso da kanal asimi goita na mali za sauka birnin ya mai da la'asariyar wannan juma'a a albarkacin taron koli na farko na shugabannin kasashen ios da zai gudana a gobe asabar tare da mai masaukin baki janar abdulrahman chani na niger waɗannan shugabannin gwamnatocin mulkin soja za su tantauna akan matsalolin da ke addabar ƙasashen uku wata mai da'awar kishin niger madam zainabu bage ta yi na'am da wannan yunkuri. wanga taro mai muhimmanci ne sosai tun da taro ne na farko da shugabannin mu uku za su gamuwa su tattauna bisa kan matsalolin da kasashen mu suke fuskanta zancen tsaro tahiyar tattalin arzikin kasashenmu. A watan Fabrairun da ya gabata ne ministoci daga kasashen Mali, Nijar da Burkina Faso a ƙarshen taron da suka gudanar a Wagadugu suka shawarci shugabannin kasashen su yi nasu taron don jaddada abubuwan da suka tsayar. Mafarin wannan haɗuwa ta yamai da za ta kasance lokaci na saka hannu kan takardun tabbatuwar haɗin kai ta yadda za su kasance masu manufofi guda abinda muhammadu ciroma aisami jigo a ƙungiyar rotab ya kira ci gaba a kokarin 'yantar da yankin sahel kamar in aka ce kasashen waje harkokin diplomasiya ko kasa da wata kungiya can wannan kasashe uku za su rinka magana ne da eh, baki guda kama a samu a cimma wannan buri dole sai shugabannin sun gamu sun sa hannu bisa kan wani littafi wanda zai ba da damar cewa nan gaba in aka hita waje da baki guda ne wannan kasashe za su magana. Batun kudaden bai daya na kasashen Sahel na daga cikin abubuwan da waɗannan shugabanni za su tsaye da magana a kansu. Kasancewarsa ɗaya daga cikin igiyoyin da ake zargin Faransa na ci gaba da amfani da su don jan zaranta a wajen kasashen da ta yi wa mulkin mallaka. Zance na kuɗaɗe da mutane suna jiran wannan shugabanni namu za su hiddo wannan takardar za ta karya lagon wannan kuɗaɗe na horanshi ko kuma aikin bai ida ba. Mu samu mu samu incin mu daga horanshi wadda ta jima tana mun mulkin mallaka mu samu dama ta zuwa mu sha'anin kasuwanci da ƙasar da muke so kuma yadda muke so kuma in mun samu kuɗaɗenmu wani dola wani euro ba sai mun biyo ta horanshi ba. Niger, Mali da Burkina Faso sun faɗa ƙarƙashin tashin mulkin soja sakamakon lalacewar al'amuran tsaro inda kungiyoyin ta'addanci ke yada ayyukan da ake zargin kasashen yammaci da hannu wajen kitsawa kasashen uku sun fice daga sai da yawo a watan janairun 2024 saboda zargin shugabanninta da kaucewa manufofin kungiyar sannan sun kafa rundunar haɗin gwiwar ios a watan maris ɗin da ya gabata da martin karar kalubalen tsaron da ke haddasa mutuwar sojoji da fararen kula a kowace daga cikinsu sule mummuni barma mayar amurka daga mai a jamhuriyar niger tare da Suleiman ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Aisha da ci gaban labaran duniya. Yau Juma'a 'yan kasar Iran sun kaɗa ƙuri'a a zagayen zaɓe na biyu tsakanin tsohon mai sulhu a kan shirin nukiliya da kuma ɗan majalisa mai rajin sauyi inda 'yan takarar suka yi ƙoƙarin samun goyon bayan masu zaɓe da ke cike da shakku bayan da ƙasar ta sha fama da matsalolin tattalin arziki sama da shekaru da kuma zanga-zangar da daular musuluncin ta fuskanta. Fafatawa tsakanin Sa'id Jalili mai tsatsauran ra'ayi da Mas'ud Pezeshkian wani likita mai tiyatar zuciya kuma da ɗaɗɗan ɗan majalisar dokoki ta biyu ne sakamakon ƙarancin mutane da suka fito kaɗa ƙuri'a lamarin da ya ɗora ayar tambaya akan zaben na iran a yau juma'a a halin da ake ciki kuma tashin hankali na ci gaba da ta'azzara a yankin gabas ta tsakiya sakamakon yakin isra'ila da hamas a zirin gaza a watan afrilu iran ta kaddamar da hari akan isra'ila kai tsaye a sanadiyar yakin gaza yayin da kungiyoyin mayakan da tehran ke basu makamai a yankin kamar hezbollah na kasar lebanon da 'yan hufi a kasar yemen suke fafatawa a yakin sannan sun zafafa kai hare-hare iran ta ci gaba da bunƙasa sinadarin uranium mai ƙarfin sarrafa makaman nukiliya sannan ta tanadi isasshen sinadarin da zai wadace ta ta ci gaba da shirinta na samar da makaman nukiliya har idan ta yi ra'ayin hakan sannan yayin da ikon ɗaukan muhimman matakai da suka shafi ƙasar ya ci gaba da rataya a wuyar shugaban addinin ƙasar ayatollah ali khamenei duk ɗan takarar da ya yi nasarar lashe zaben shugaban ƙasar yana da damar sauya tsarin ƙasar ya zuwa ko dai adawa ko kuma hadaka da kasashen yamma. To gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wanda zai kai mu sakwatan Najeriya inda jama'a suka yi fafin da ba a saba gani ba don tarbar mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar daga Abuja a wani al'amari da ake ganin tamkar sako ne ga masu yunkurin rage ikon sarkin musulman daga sokoto ga muhammad nasir da rahoton an jima ana korafi akan rashin baiwa sarakuna dama a cikin kundin tsarin mulkin najeriya duk da muhimmancin da suke da shi a cikin al'umma an san darajar mutanen nan an san darajar sarakuna an san irin ɗimbin irin gudunmuwar da suka basuwa ga ci gaban ƙasa ga zaman lahiyar ƙasa ga kuma al'amurra na talakawa to idan tsarin mulki zai iya ba da dama ga sarakuna su samu shi ba su dama shi ce ga ofis su ga abin da za su iya yi cikin tsarin mulki to wallahi za ka kasar nan insha Allahu duk waɗannan matsaloli da ke faruwa na sha'anin zaman lahiya na sha'anin tsaro na sha'anin ci gaba da taɓarɓarewar ainihin tarbiyya ga matasa to za ka ga cewa insha Allahu an yi ta. Masanin tarihi kenan a Najeriya Bello Idris a wata zantawa da ni da shi a a lokacin baya sai dai duk da sanin muhimmancin sarakuna bai hana gwamnatoci suna taɓa masarautu ba kamar da gwamnatin sokoto take gyara ga dokar da za ta shafi naɗin sarautu abin da tuni ya jawo cece kuce duk da yake gwamnatin ta ce tsarin dama haka yake a baya kamar da babban lauyan gwamnati barista nasir muhammad benji ke cewa to sashe na biyu na biyar karamin sashe na biyu na tsarin mulkin kasa ya ce executive power ta jiha wa ke iya gudanar da ita aka ce gwamna shi da kan shi ko a mataimakin shi ko kwamishinoni ko kuma ma'aikatan shi amma bata ce wasu ko <laughs> kamar sarakunan gargajiya ba to shi samu ga cewa a'a ba su wannan damar an shi ne ba bisa ka'ida ba shi yasa kamata a canza shi amma canjin ba zai taba abin da aka saba da shi ba ita kanta masarautar sarkin musulmi ta bakin wakilinta a wurin taron sauraron ra'ayoyin jama'a akan sabuwar dokar sa'in dole usmaniya muhammad jibikil gori ta ce shirye take ta yi aiki da sabon tsarin domin dama ta saba da shi so now what the saying to that practice which we had eight years. So we know that practice and we are ready to operate it. It's just like asking us or asking the Nigerians to sing the former national anthem. We are ready to sing it. To sai dai har yanzu jama'a masu karbi wannan tayi na gwamnati ba akan gyaran dokar da mai suna ganin taba martaba gidan dan podio ne. Ya za a yanzu da hakimin da a cikin jihar Sokoto ya dubu uku. Za a ce gwamnati shi zai da hakimi. uban kasar da ake sakuta ya kusan tamanin da wani abu yanzu hakimi guda ya mutu sai su hakimai dubu sun mutu sannan gwamnati ya su gaba duk da mun gode ma gwamnatin jihar sokoto da sashen zartawa da wannan majalisa na gabatar da wannan kuduri domin tattaunawa mu gaskiya ban mu goyi bayan duk abin da zai kawo karnaki ko kuma rashin walwala ga aikin majalisar mai alfasarkin musulmi ba a takaice dai gaskiya wannan kudurin doka ba ma goyon bayan shi wannan baya rasa nasaba daga garumar tarba da aka yi wa sarkin musulmi lokacin da ya dawo sokoto daga abuja jama'a ne suke cincirindo a hanyar shiga fada sarkin musulmi suna yi masa maraba kamar yadda hotunan suka bazu a kafafen sada zumunta a na yanar gizo tuni dai da majalisar dokoki ta jihar sokoto ta yi nisa da aiki akan gyaran dokar kuma kowane lokaci tana iya yin matsaya a kanta makonnin da suka gabata dai mayan masarautu a najeriya sun tsinci kansu cikin wani yanayi na halin tsaka mai wuya inda wasu na matakin shari'a wasu kuma suna jiran su ga yadda allah zai yi da su muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya ta gaida muhammad yanzu kuma ga shirinmu na gaba da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulɗa da su. Jama'a Assalamu alaikum. Madina Dauda ce ke wa mai sauraro maraba da zuwa shirin da ɗan gari. Wannan shiri ya yi tattaki zuwa masarautar Uke da ke ƙaramar hukumar Karu ta jihar Nasarawa. A wannan masarauta ana da sarki mai daraja na biyu, mai martaba zai gabatar da kansa. To a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahman rahim. Sunana Ahmadu Abdullahi Hassan Koba sarki na masarautar Yakanajin Uke Karo Local Government da ke jihar Nasarawa yankin rayawa na karshe development area wadda ke da hirkwata a garin Uke. Masarauta ɗaya tilo na al'umman Fulani da ke jihar nasarawa na'am shi ne masarauta ɗaya na fulani masarauta ɗaya tilo ta al'umman fulani da take amsa sunanta da aƙidata ta kalman fulfulde na'am me ma'ananta eh ma'anan ya ji. eh ma'anan ya ji wato wasu nau'i ne na wato wani speci wato kuma ce nau'i ne na shanakai mhm. wadda zalla za ki gansu duk a cikin makiya su ne kaɗai zura da suke shanakai farare zalla to kuma duk da ke farin abu aikin san kyakkyawan farin aniya ne eh. to sarki ba zan yi rashin kunya ba idan na yi tambayan ko kai eh, sarauta taka hawa ta nawa ce eh alhamdulillahi eh, in na fahimci kina bukatun kamar daraja mm. to masarautar tamu ta samu asali ne ta karɓo tuta ne Eh, na shehu mujaddadi usman bin fodiyo eh, ta karkashin masarautar zazzau kuma daga kama daga lokacin wato eh, hijira ta alif dari takwas da takwas wato 1808 lokacin da aka kafa daular mu kenan kuma lokacin da muke karban tutar mu a masarautar zazzau ka je mu karbo tuta ake daɗo mu daga can zaria mu dawo mai mulki a nan kuma wannan gari da ake kira uke abin da nake so masu saurare su fahimta ko kuma su gane anan shine gari ne ta bambanta daga duka sauran daula da masautar fulani ke kafawa me nake nufi akwai wasu daulolluka da zaki ga al'umman fulani sun tafi wajen yada addini su yaƙi mutanen wurin su kafa daula su kafa su ba tuta to mu namu ba haka bane mu namu mun karɓo tuta daga zazzaune kuma wannan wuri da ake rauke gari ne wadda ita al'ummar fulani su suka kafa garin da kansu ba sun samu wasu al'umma suka yaƙi suka kafa wurin ba a'a mu muka share wuri muka kafa gari muka kafa daula da kuma sarautata ta ta kirfe da to ya bambanta duk sauran masarautu da kuma sauran garuwa da suke ja karkashin jihar nasarawa ko kuma ce tun ana plateau to yadda muka samu kanmu kenan kuma daga wani lokacin da aka kafa wannan gari zuwa iya yanzu ta sarakuna kusan ashirin 21 ni ne wadda zai ayyana kai na matsayin na 21 din 21 eh mahaifina shine na 20 kafin yi wa fati ne kuma Allah sana sa na gaje shi amma kuma darajar masarautar da yake lokaci ta zo na mulkin mallaka na turawa mm. turawa mulkin mallaka to yadda suke asasa sarautu to idan suka fahimci cewa akwai inda akwai kaifi ko kuma zurfin zafafa aƙida na addini da manufofi na shehu usman bin fodiyo to ka akan tawaye ta a maida ta baya to mm. abin ita masarautar uku ta samu kanta kenan da ya haifar da maimakon yau a ce muna matsayin daraja ta ɗaya kamar da sauran duka al'umma suke to sai masarautar uke ba ta samu wannan dama ba mm. sai illa yanzu a wannan ƙari na siyasa yanzu lokacin wannan lokaci ba ta samu fitowa duniya su ƙara fahimta da kuma su gane wata masarauta ce wannan ba sai lokacin da allah ya kawo uh, marutanku almakura distinguished senator tsohon gona da ya zo ya ga ya dace tarihi nan bai kamata a binne ta ba ko a ɓoye ta ba ko a katse ta ba ya kamata a bayyana ta duniya ta sani kamar da duka sauran masarautu suke shi ne lokacin allah da ikon shi ya ɗaukaka wannan masarautar daga matsayin hakinta mai da ta sarki mai cin gashin kanta wadda ya aje ta a mataki ta uku to gab da zai hand over ranar 24 ga watan ah, mayu na hijira 2019 eh, da zai hand over ma zababben sabon gwamna ah, injin abdullahi sule kwana hudu da ya hand over ya sake ɗaukaka wannan masarauta kai ta mai daraja ta biyu to alhamdulillahi sofa ya tafiyan da muka yi kenan kuma muna nan muna ana fafatawa kuma muna ci gaba da yada manufofi wanda muka gada wajen iyaye da kakanni sana'a kaman kalma nan da usman fodu ya bari mana ne ya ce ah, zai bar mana kalma uku kalma uku nan kuma shine ne kamar wasulci a yi noma a yi kiwo a yi karatu to idan kika duba ita karin kanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ubangiji duniya domin sa in kika lura shi ma kanshi abinda ubangiji ya tura malaika jibril kenan ya gaya mai ya umarci shi da ikira idan ya karatu to in ko bayan halitta za a ba shi wannan umarni to mu a suwa muke da wadamuwa ba za mu yi koyi da halayen ba to insha Allahu za a ma zama masu daraja na ɗayan Allah yadda Allahumma amin to eh, mai mataba ka bani tarihin garin uke wato na shekara 200 da wajen goma sha hudu ya zuwa yanzu insha Allah to ka san kamana muna yara akan ce inda ni na fito 'yan asalin kasar larabawa ne daga yemen suka taho sannan suka yada zango to su asalin mutanen uke daga ina suka zo asalin mutanen uke sun fito daga getso ne yankin na jihar kano na jihar kano karkashin karma kuma gwarzo ta yanzu musulmi kenan din al'umman zuriyar niniyawa ne kuma idan aka duba za a ga mu Eh, abin da kama daga rogo karaye eh, gwarzo getso eh, dumu kenan duka da tarihin yake kenan hmm. inda muka fito kenan karkashin jagorancin muhammadu tuni shine flag bearer da ya karɓo tuta ya yi nan kudu har aka kafa daula har aka hayafa har aka same mu hmm. to inda usulin mu ta fito kenan to akwai akwai yare a oke eh akwai kabilu da suka zo suka same mu bayan kafa daular mu eh abin da yasa ka ji ce yare shine ai tun farkon wannan hira ka ce ku fulani ne asalin ku to amma akwai kabilu daban-daban akwai su a wurin har kare-kare akwai su akwai kare-kare akwai margi akwai mbula akwai tula akwai idoma akwai igala akwai ibo akwai yarbawa akwai agatu akwai igala akwai tivi akwai jukun akwai gwarawa akwai gadawa akwai gwandare sa'annan akwai kanuri akwai kuma shiwa arab duka suna wannan karkashin daular masarautar duk an haɗa su duk suna zan suna nan yanzu haka kuma muna zaune lafiya kalau kuma su mun ba su wakilci domin mu ba mu mulki na mulkin mallaka hmm. ko kuma mulki na hana mutane yancin su da walwalansu na kama karya kama karya ba mu yin wannan don shehu mujaddadi sarki muhammadu tuni the founder na wannan masarautar mu ka'idodi da ya shimfiɗa da yanayin jadawalin da ya aje ko kuma ya shimfiɗa magabata yadda za a tafiyar da mulkin wannan yanki ba mu gaji wannan ba kuma ba a koya mana haka ba da shi yasa har yanzu a duk jihar nasarawa babu gari da yake da tare kabilu daban-daban irin garin uke kuma har iya yanzu muna godiya kuma za mu yi alfahari da zaman lafiya da fahimta da mantakewa da muke yi tare da juna don haka ya sa tun kafin allah ya kawo ya gabaci lokaci na wadda na gaji kujera a gare su su ma sun yi naɗe-naɗe irin nasu sun kawo wakilci wadda ni kuma na zo na ɗora a kansu da haka yasa mu a masarautar mu za ki ga a rawunan sarki akwai kabilu daban-daban domin me muna da wannan aƙida da duk wanda zai zo ya kawo ci gaba ya kara kawo yan da kaɗai ta zamantakewar tare a bunƙasa ƙasa a samu tsaro da walwala da samun dogaro da kai mun kawo kabilu ban har yarbawa suna da sarauta a masarautar mu kuma manya-manyan sarauta mun ba su domin kullum aƙida na nakan faɗa ma mutane cewa duk wanda zai zo ya dora daidai da bulo kwaya daya a garin uke ko kasar uke domin a samu wanzuwar zaman lafiya da cigaba a shi muke shi kuma za mu yanta shi mai zama da. mun koro hira da mai martaba sarkin uke alhaji ahmed abdullahi hassan amma lokaci ya yi mana halinsa saboda haka za mu dakata a nan sai makon gobe za mu ci gaba yanzu a madadin bakon namu da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da jagorar shirin Maryam Dauda. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. Shiri ne da sashen Hausa na Amurka. To gaishe ki da ki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu wato sauraron mu kan turo ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, ma da ke a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salam BOA Hausa, muna tar da Allah wadai da nuna halin ko kula da gwamnatin shugaba tunan ke yi akan matsin rayuwa da al'ummar kasar ke ciki. Domin a gaskiya al'umma suna cikin matsatsar rayuwa wanda ya kai ga wasu ba sa iya cin abinci sau uku a rana saboda tsada kayan masarufi da wannan muke kira ga gwamnati da ta yi kokarin lalubo wata hanya inda al'umma za su samu sa'idar rayuwa sako na gaba ya fito ne daga baban gida abubakar fajewa karamar hukumar ta kai ya shi assalamu alaikum biyo hausa dan allah ku bani dama na ƙara mika kira na ga gwamnan jihar kano alhaji abba kabiru yusuf da kuma dan majalisar mu na kano ta kudu honorable suleiman abrahman kawu sumaila da kuma na tarayya barista rabiu yusuf ta kai da kuma dan majalisar jiha dr musa ali kachako da siwa allah su gyara mana titin mu da ya taso daga cikin garin ta kai zuwa fajewa domin wallahi wannan titi yana sanadiyar rasa rayukan mutane da dama musamman lokacin damina kuma mata da kananan yara allah ya sa mu dace amin To jama'a da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. To takaicen yau juma'a rundunar sojin Isra'ila ta ce tana gudanar da ayyukan yaƙi da ta'addanci da suka hada da hare-haren sama a birnin Janin da ke yammacin gabar tekun fasha. Hukumomin Falasɗinu sun ce an kashe mutane biyar a hare-haren. hukumomin sojin isra'ila sun ce jami'anta sun yi wa wani gini inda mayakan suke buya a ciki kawanya sannan sauran sojojin kuma suna ta musayar wuta yayin da wani harin sama ya ritsa da wasu mayaka a yankin firaministan kasar hungary victor orban ya isa birnin moscow inda zai gana da shugaban kasar rasha vladimir putin a wata ziyarar ba sabon ba da wani shugaban kasar turai ya kai a rasha tun bayan da ta fara mamayar ta a ukraine sama da shekaru biyu da suka gabata shugaban amurka joe biden ya ce ya zubar da muhawarar da suka yi a abokin karawarsa a donald trump a makon da ya gabata sai dai kuma zai ci gaba da neman tazarci a wa'adin mulki na biyu bukukuwan hudu ga watan yuni a shekarar kakar zaɓe a kasari lokaci ne na gangamin yakin kishin ƙasa inda magoya baya suke karkada tutar ƙasa sai dai kuma a bana babu ɗaya daga cikin manyan 'yan takara da ya fita yakin neman zaɓe bayan muhawarar da suka yi makon jiya inda shugaba joe biden ya yi kokarin kauda shakkun magoya bayan shi bayan rashin kokarinsa a muhawarar sannan babban abokin karawar shi donald trump kuma bai yi wani yunkurin kauda hankalin mutane don kalubalantar abokin karawar tashi ba To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma dakaci shirinmu na yau da gobe. sannan idan allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wato ah, inda kuma dai za ku bayyana ra'ayoyinku kamar yadda aka saba maudu'in da mutum zai zaɓa shine wato wanda ya zo mai a ransa yanzu a madadin aisha ma'azu wadda ta tani gabatar da shirin da producer mu julia da kuma injiniyan mutu yanzu sayyida hamdun